Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na Amurka ke magana. Kun kama tashar Amurka ke magana akan mita 49 ko da 6,170 da mita 31 ko dubu tara da bakwai sittin da biyar a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar kuna iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya. Masu mu a Ghana za su iya kama shirye-shiryen mu kai tsaye a tashoshin Alfa Radio FM da Marhaba Radio. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a gta gtahouse.com ko kuma gta sashin hausa.com. Masu mu Assalamu alaikum tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke marhabin lale gare ku a wannan safiya ta Litinin 29 ga watan Disamba shekara ta 2025. Litinin ta ƙarshe a wannan shekara ta miladiya. Gakanun labarai. An fara kidaya ƙuri'u a ƙasar Gini Conakry a bayan zaben shugaban ƙasa da aka gudanar jiya Lahadi. ana samun karin kasashe da suke fitowa suna yin allah wadarai da amincewa da kasar isra'ila ta yi da yankin somaliland na kasar somaliya a zaman kasa yantacciya shugaba donald trump na amurka ya faɗa ɗazu cewar shi da shugaba vladimir zelensky na ukraine kanun labaran kenan a jamhuriyar niger tilas ɗan ƙasa ya shiga aikin tsaro ana iya a a duk lokacin da ake so bisa ba da hannu cikin abun da shafi harkar tsaron ƙasa yana da kyau a hiddo manhod daidai yadda take lauyan tsohon attorney general a najeriya ya koka kan ci gaba da tsare shi tambaya ba komai kawai ka tsare shi a ga ƙarshen toye haƙƙi kenan za mu kawo muku shirin ga fili ga doki za ku ji labaran wasanni amma duka sai kun saurari cikakkun labaran duniya tukuna da ibrahim alfa ahmed zai gabatar. Jama'a Assalamu alaikum. An fara kidaya ƙuri'u a ƙasar Gini Conakry a bayan zaben shugaban ƙasa da aka gudanar jiya Lahadi. Zaben da ake kyautata zaton shugaban gwamnatin mulkin soja Mamadi Dumbuya zai lashe a cikin sauƙi. Tsohon kwamandan rundunar zaratan sojojin na Gini wanda ya kwaci mulki a shekarar 2021 ya fuskanci 'yan takara takwas a wannan zaben na jiya. wanda in ya lashe zai ba shi wadin shekaru bakwai akan garagar mulki hambararren shugaban gini conakry alpha conde da daɗaɗɗen madugun hamayya celu dalen diallo har yanzu suna zaman gudun hijira a waje babu wani tashin hankali da aka samu a lokacin zaben inda babban birnin kasar wato conakry waɗanda suka fito aka ce ba sa da yawa akasarin jama'a sun ce an riga an san yadda zaben zai kaya domin haka ba sai sun ɓata lokacinsu wajen jefa ƙuri'a ba ana sa ran samun sakamakon farko na zaben nan da kwana biyu ko uku ana samun ƙarin ƙasashe da suke fitowa suna yin allah wadarai da amincewa da ƙasar isra'ila ta yi da yankin somaliland na ƙasar somaliya a zaman ƙasa 'yantacciya ba a san dalilin da ya sa isra'ila ta fito ranar juma'a tana faɗin cewa ta amince da somaliland a zaman 'yantacciyar ƙasa ba to amma kuma a farkon shekarar nan jami'an amurka da na isra'ila sun faɗa ma kamfanin dillancin labaran associated press cewa isra'ila ta tuntuɓi jami'an yankin na somaliland akan ko za su karɓi falasɗinawa na yankin gaza a wani ɓangaren shirin shugaba trump a wancan lokaci na sake tsugunar da mutanen gaza a wani wuri tuni dai amurka ta yi watsi da wancan shirin nata wata sanarwa haɗin gwiwa da ƙasashe fiye da ashirin tare da ƙungiyar ƙasashen musulmi ta duniya suka bada ta yi watsi da wannan amincewa da isra'ila ta ce ta yi da yankin na somaliland a zaman ƙasa mai cin gashin kai ganin irin yadda haka zai haddasa mummunar barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali yankin somaliland ya bayyana ɓallewa daga somaliya a shekarar 1991 to amma duk da cewa yankin yana da gwamnati da takardar kuɗinsa daban babu wata ƙasa a duniya da ta taɓa yarda da shi a zaman ƙasa mai cin gashin kai sanarwar ƙasashen ta kuma nuna rashin yarda ko miskala zaratin da duk wani matakin da isra'ila za ta ce za ta ɗauka dangane da wannan wajen korar inawa ƙarfi da yaji daga gidaje da garuruwa da kuma yankunansu labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka ke magana shugaba donald trump na amurka ya faɗa ɗazu cewar shi da shugaba vladimir zelensky na ukraine sun ƙara gusawa ga cimma daidaituwa kan yarjejeniyar kawo ƙarshen yakin ukraine to amma kuma ya ce har yanzu ba cimma matsaya guda ba kan muhimmin batun nan na makomar yankin donbass shugabannin biyu sun yi magana a taron 'yan jarida na haɗin gwiwa bayan tattaunawarsu a gidan shugaba trump na mara lago da ke jihar florida dukkan shugabannin biyu sun ce an samu ci gaba kan wasu muhimman batutuwa biyu masu sarkakiya wato tabbatar da tsaron kasar ukraine da kuma yadda za a raba yankin na donbass na gabashin ukraine yankin da rasha take neman mallakar sa baki daya trump ya ce nan da 'yan makonni kaɗan za a san ko za a iya cimma yarjejeniyar zaman lafiya zelensky ya ce an cimma yarjejeniya kan batun tabbatar da tsaron kasar ukraine nan gaba wato ba kasar garanti na tsaro daga duk wani harin rasha ko wata kasa to amma shugaba trump ya nuna taka tsantsan kan wannan batu yana mai faɗin cewa an cima kashi 95 cikin ɗari ne a batun ba ƙasar ta ukraine garanti na tsaro ya ce ana sa ran ƙasashen turai za su ɗauki alhakin wannan tare da goyon bayan amurka a nan gaba shugaba kin jam'un na koriya ta arewa ya halarci wurin gwajin wasu makamai masu linzami masu cin dogon zango da kasar ta gudanar a jiya lahadi kamfanin dillancin labarun kasar ya ce shugaba kim ya bayyana cikakkiyar gamsuwarsa yayin da waɗannan makamai masu linzami suka tashi suka bi ta inda aka auna su kuma suka farma inda aka yi niyya cikin teku a yamma da yankin ƙasar ta koriya kim ya jaddada cewa koriya ta arewa za ta ci gaba da mai da hankalinta ka cokam wajen ingantawa da bunƙasa makamanta na nukiliya rundunar sojojin koriya ta kudu ta faɗa yau litinin cewar dakarunta sun sunsuno harba makamai masu linzamin da aka yi da misalin karfe takwas na safiyar jiya lahadi daga yankin sunan Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC, Ibrahim Alfa Ahmed ya kawo muku. Za mu buɗe taskar rahotanni ne daga jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin ƙasar ta farfado da tsohuwar dokar da ta tilasta a 'yan ƙasar shiga aikin doka idan aka buƙace su da yin haka. Ga rahoton wakilin Amurka ke magana a Yamai Suleiman Barma. Taron majalisar ministoci na ƙarshen makon da ya gabata a ƙarƙashin jagorancin janar Abdurrahman Chani ne ya sanar cewa gwamnatin Nijar ta bullo da ƙudurin dokar da ke kunshe da wasu jerin matakan ƙara jan ɗamara da nufin tunkarar yanayin tsaron da ake ciki a ƙasar. amsa kiran shiga aikin tsaro da bada wata kadar da mutum ya mallaka ya zama wajibi ga kowane ɗan Nijar muddin hukumomin ƙasar suka nuna bukata a ƙarƙashin wannan tsari da ke hangen kare ƙasa daga matsalolin tsaro matakin da shugaban kungiyar ajefa lawali tsalha ya yaba da shi. Lalle a ganin mu duka in kaga gwamnati ya ɗauki wani mataki to ya yi nazari ne a gwamnatance bisa abun da yake ganin haka ne kamata ya yi gwamnati ya ɗauki mata doka lalle cewa ana iya a buƙace ka a duk lokacin da ake so bisa ba da hannu cikin abun da shafi harkan tsaron ƙasa yana da kyau a hiddo manhod daidai yadda take a wani bangare dokar ta umarci 'yan ƙasa akan wajibcin sanar da hukumomi zuwan bakin da suka shigo ƙasar daga waje kamar yadda ya zama dole a sanar da su abubuwan da ke faruwa masu yi wa tsaron ƙasa barazana saboda haka abdulaziz taya wani dan farar hula ke tunatarwa game da halaccin wannan tsari an kadiba cikin kundin kasa ana zancen kare hakkin kasa da al'umma kenan a ci ta zo daidai da zama yau ka san kowa ya san yanayin da muke ciki shine na rashin tsoro kuma eh, abubuwan da muke gani ya wakana kewayen mu yake ba mu dama a ɗauki irin wannan mataki na a tare da Nijar kullum a shirye suke saboda kare ƙasa da al'umma kenan a matsayinmu na ƙungiyar hula muna alfa'ari da shi kuma muna wata a yi amfani da shi daidai kamar yadda doka ta amince a yi da shi amfani da hanyoyin kimiyya da fasaha domin furtawa ko ruwaito kalaman da ka iya katse hanzarin aiwatar da wannan doka laifi ne da aka ayyana a matsayin wanda ke daidai da yi wa ƙasa zagon ƙasa ko kuma yi wa sha'anin tsaron ƙasa ka tsaye saboda haka yin biyayya ga dukkan wani umarnin da za a bayar a fannin tsaro ya zama dole to amma abin na buƙatar a ƙarfafa shi da wani matakin na daban in ji 'yan fafutuka 'yan ƙasa duka wajibi ne kowa yanda kake da bukata ga kasaka haka kasaka take da bukata gare ka amma a waye ma mutane ke a waye ma mutane ke duk abun da ake iya yi a yi shi cikin lalama kuma zai sa mutane su ci gaba da bada gudunmuwan da suke badawa ainihi a shekarar 2002 ne gwamnatin nishar ta kirkiro da wannan doka wacce ke fayyace irin nauyin da ya rataya a wuyan kowane ɗan ƙasa da ma ɗaukacin rukunonin al'umma da zummar karfafa matakan tsaro a matsayin mataki na gaba da dokar ta ɓaci la'akari da barazanar da ake fuskanta a yau ya sa aka ƙara kakkaɓewa dokar ƙura domin tunkarar wannan al'amari ana sa ran shirya babban gangami a illahirin sassan ƙasa domin faɗakar da jama'a abubuwan da dokar ta ƙunsa da kuma amsar da ake jira daga gare su. Sule Mumuni Barma, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Muni jaraba mu da mai dotti kowa ka gani dan kwambo ne. Yanzu kusan mako uku kenan tsohon ministan shari'a kuma a toni janar na Najeriya Abubakar Malami yake tsare kan zargin mallakar dukiya ta haramun duk da kuma cewa sun cika dukkan sharuɗa da kotu ta ginda domin a bada belinsa lauyansa barista sharif ya gaya wa yusuf aliyu harande cewa har yanzu ana ci gaba da tsare shi eh to kaga su tuhuma da suke yi in ka lura za ka ga section 15 ne na money laundering act kan cewa ya mallaki kadarori iri-iri ita kuma wannan dokan ba cewa take idan ka mallaki arziki kayi laifi ba a'a tana magana cewa idan aka kama ka da wasu kudade da ka ɓoye wanda kudaden na laifi ne in ka duba charges din gaba ɗaya cewa ake mun ga kana da arziki kaza saboda haka ka aikata laifi kaza ba haka bane dokan take kawai dai da an yi abu cikin gaggawa ne zaka ce mun tarar da kai kayi alaka da kudade kaza da kaza da kaza kudaden laifi ne ka gane mu gane laifukan suna kuma ciki in ka duba section 18 subsection 6 uh, na money laundering act ya faɗi irin wannan laifukan irin bribery corruption a misali irin su trafficking irin drugs irin su kashe mutum irin su financing terrorism da sauransu irin wannan laifukan sai ka samu kuɗi daga cikin su ba wai kuɗaɗen da aka baka kyauta ka gane ko ka sai da wani littafin ka aka hada ma kuɗaɗe ka saya ko kuma ka sai da wata kaddara ka ka juya ta ka sai wani ko kuma kana da wata kasuwa wanda mutane suka suka ta patronizing har ka samu wayansu ka yi amfani da su ba shirin wannan ake nufi ba amma dai tunda magana ce wanda za a je gaban kotu muna fatan 'yan Najeriya su samu dama su bi kadun abin bisa haƙuri yanzu ba za ka iya gamsar da talaka an ce masa mutum ɗaya na da miliyan biliyan ɗari kaza ba. To amma alhamdulillah still dai muna ganin mutane su ɗauko wani gidan su ce wannan gidan an ce biliyan takwas wannan biliyan goma sha gidaje a birnin Kebbi da makamantan wannan duka wannan mu kaga ba aspect ɗin ba ne. kuna ikirarin cewar an tawaye mishi haƙƙin shi na ɗan ƙasa wanda kuma an gan shi da wa'innan kuɗaɗe maƙudan kuɗaɗe wa'inda ƙila za a ce albashin shi ba zai iya bashi su ba bene ne hujja da kuke da ita da za ku kare kanku cewar waɗannan kuɗaɗe haƙƙi ne nashi wanda ya zama na cewar ba na sata ba ne. To duk da ne ba mu je kotu ba amma abubuwan da suka bayyana a zahiri yanzu kaga na farko mutane suna mana korafin cewa an sa filayensu ko gidajen mansu a cikin hotunan tun da aka nuna so abu na farko dai kaga akwai wanda ba nashi ba ne mu aikinmu na loya misali in ka ba mu bayanin kashi za mu gabatar gaban kotu abu na biyu da nake so a yi la'akari da shi shine ita kanta cajisin da aka gabatar yanzu ya kamata a ce an ganka ka mallaki gida ka fahimci magana? kuma wannan gidan da kuɗin laifi kaza ka sai shi to ita ta caji din tana da matsaloli wanda bai kamata ta tsaya a gaban kotu ba na biyu na uku ka san a matsayin shi na ma'aikata wanda ya aikin gwamnati yana da code of conduct declaration forms da suke cikawa idan za ka shiga aikin gwamnati ana baka declaration form da dole sai ka cika shi doka ne kuma ya cika in za ka sauka kuma za a baka declaration form za ka cika na ka duka kuma ya cika kuma ya faɗi duk ta inda ya sami kudaden da ya gina wannan abubuwa din a ciki so kaga duk da dai kotu ce za ta yi determining ko wayannan bayanan eh, a cikin declaration din shi ya nuna cewa da yana so kafin 2015 da aka bashi wannan matsayi din To yanzu kusan za a ce ya kwashe kwanaki kusan ashirin a tsare wani irin hali yake ciki hmm. na lafiya da kuma dangantaka shi da iyalinsa. Wallahi abinda ni na sani yana gaya mana shine cewa shi damuwarsa su gabatar da shi kotu su nuna ma duniya cewa lalle misali shi ya aikata laifi kaza da kaza wannan tauye haƙƙi ka san wanda aka yake da hulɗoɗi na yau da kullum yake alaka da mutane ka zo ka ce masa ya tsaya kawai babu gaira ba dalili ba wani tambaya ba komai kawai ka tsare shi kaga ƙarshen toye haƙƙi kenan sannan mutum ne wanda yana da yan rashin lafiya kamar yadda ka sani mafi yawan 'yan najeriya sun kai wasu shekaru sun zaka da mafi yawa ba a rasa hawan jini ko suga ko wani abu. sani, to kuma amma ku zan kula da shari'a ta. Muna kawo muku rahotannin nan ne daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. A halin yanzu kuma sai ku gyara zama ga Nasir Adamu Hilkaya da shirin gafili ga doki. Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana barkanmu da dawowa sabon shirin ga fili ga doki wanda ke duba dambarwar babbar jam'iyyar adawar najeriya pdp da hakan ke nuna yadda alƙiblar siyasar adawa za ta iya kasancewa a babban zaben 2027 har yanzu ofishin babban jam'iyyar a rufe yake ta hanyar zagaye shi da wayar tsaro shugaban jam'iyyar barista tanimu turaki da taron badun ya zaba, na nuna shine sahihin shugaba bayan taro da hukumar zaɓe. Kazalika, mun kawo yadda jigon jam'iyyar tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido ke gargadin matukar jam'iyyar ba ta canza shugabancin turaki ba, za a iya samun cikas a hurumin jam'iyyar na shiga zaɓe. Sule Lamido, wanda jam'iyyar ta dakatar, ya nuna alamun in bai ga mafita ba, zai bi sahun masu sauya sheƙa. Alayan shi ne ga taka gatawa, amma mu biyu mai cewa za mu samu zumunci maɗin kai mu ga mu tsira gaba baki ɗaya, saboda ka me za ka yi min me zan maka. askin doki ne mai a tsaye doki ma tsaye ba wanda ke ƙasa saboda haka na san yanzu a ƙauyuka nan saboda siyasar zamani ana ana ku zunɗe ana ku shago ta kaza ai kaza kaza kaza kaza ka ku damu me ku shago nan ku yake so a jigan ka suka yi suna a san da kai shi da ka zai PDP akwai jami'a Najeriya su nan bai iyaka akwai su accord akwai su npp akwai apc akwai adc akwai abga za mu zo mu zaune mu ce shin a cikin jam'iyyun da muna ganin kowanne a jisa da wai kama wanda za a tare akan matsayin independent people ga ka gane me za mu yi yanzu mu koma zauren muhawara tsakanin tsohon kakakin ofishin shugaban pdp yusuf dinjadi da kuma tsohon darakta a kamfen ɗin ɗan takarar jam'iyyar a uku, Atiku Abubakar wato Yusuf Musa Yardo. A makon jiya Yusuf Dingyadi na ambatar ƙoƙarin da ya ce tsohon mukaddashin shugaban jam'iyyar Umar Iliya Damagun ya yi a lokacin zaben 2023. Duk wani abun da ya faru na kirki da na rashin kirki a cikin wannan tafiyan ana danganta shi da shugabancin ne shi yasa yau za mu ce shugabanmu wane ya yi abu mai kyau a lokacinsa wane ya gaza a lokacinsa ko ba shi ba ne so a matsayin damagun wanda Allah ya ba shi haƙƙe da dama na shugabanci wannan jam'iyya a daidai wannan lokaci da ake samun wannan dambarawa na lalacewa da rudani da rikita-rikita na jam'iyya wadda har ana kallon abu yana so ya ƙici ya ƙicinyewa ana zargin cewar yana da haɗin baki da wasu 'yan barandan ko kuma 'yan kasuwan apc wanda suke shigowa domin ce kuma APC ma ka eh, huta ke idan har ya tabbata haka da wannan zargin ta tabbata ai da ya tsaya nan mu yana lalata mana gidanmu gara ma ya je in zai bi su ya bi su malam yusuf malam nasiru malam yusuf bai da tarihin pdp ko bai da tarihin damagun ambassador damagun eh. PDP ba cin zaɓe Yobe state ba jihar Yobe ba bari maka bayani PDP ba taɓa cin zaɓe jihar Yobe ba amma a wannan karo jam'iyyar PDP ta ci zaɓen shugaban kasa na Atiku Atiku Atiku eh, Waziri eh, Atiku Abubakar a Yobe sannan tun sadda aka kafa PDP ba an da wasu wayan gidansa ba amma tun sadda aka kafa PDP ni shahidi ne da magun bai taɓa nuna shawatai ta barin jam'iyyar pdp zuwa wata jam'iyya ba ko apc ba amma masu gidansa ai da su aka kafa apc su suka kawo apc kamin su bata su dawo pdp don haka magana in mutum zai gyara sai dubi wasu baya don haka duk lokacin da kai goho kana kallon wani kai ma ana kallon ka magana cewar da magun wai ya raba kafa magana zaka hana ai akwai rayuwa bayan siyasa akwai rayuwa bayan zaɓe yanzu misali tun lokacin yazibi na ka siyasa da mai girma wazirin adama amma har bisa yanzu bai kallo na yau a mace sunana har director media na zama sannan ni gani nan the whole west da whole jihar bakwai na sokoto na arewa musu yamma bai da spokesman wanda ya yi tsaye ga rediyo da talabijin akan matsalar kamfen ɗi ne amma waziri bai iya kallo na ya ce min yusuf dinjadi ban damu ba saboda jam'iyya na kewa Ah, wannan kuma babu kusanci ne wannan dalili don haka shi bai da kusanci na ambasada da mago bai san inuwa bai san abin da damago yake ciki ba amma ya tona ya yi zarginsa bai dace a matsayinsa na dan jam'iyya mai ladabi mai da'a wanda ya wahala ya kalli shugaban jam'iyyarsa ya ce ko ka koma abc ka bar mu wannan kuskure ne ina so mu san wani abu ɗaya daga cikin abin da ke lalata darajar shugabanci da kuma jam'iyya shine kai a matsayinka na mabi baka iya yadda ko kai appreciating wahalar da wannan mutum yake ciki ba don haka ni na fi yadda da malam yusuf yana wanga zon yanzu ya kawo maganar senator david mark sai ya faɗa min menene senator david mark yawa pdp a arewa maso eh, ta tsakiya ya kawo bukola saraki ya za a bukola saraki ya kawo national legal advisor kamaluddin a matsayin national legal advisor kuma a koma ɗauko shugabancin jam'iyya daga kwara akwai mai suwa nan akwai abubuwan da ya kamata ai sun san mitin da suka yi ibro ibro hotel sun san mitin da suka yi a ibro hotel a lokacin da aka ce su kawo sunan mutum daya ya ce baka bance wani ah, wata manufata ban ce david mark ya zama chairman na party ba ko ko saraki ya zama chairman na party idan suna da bukatan su zama chairman na party bai baci ba ba bukata ba ina zuwa ba kuma na ce ne a ɗauka fati a kai wajensu idan aka ce wannan zone ne kamar yadda ka ce kai ɗan northwest mu 'yan north central shugabanninmu a yau a pdp ba mu da manya wadda suka taka mukami matsayin shugabanci karkashin jam'iyyar pdp kamar waɗannan mutanen guda biyu a north central so idan aka zo aka samu matsala wadda ake bukatan a gyara a north central to ai waɗannan manyan su za su zauna tare da abokanansu da, da aminansu wanda suka yi aiki tare shugabannin pdp na da irin manya-manyan wanda suka yi pdp da dan benue wanda ya yi da da da da da dan benue ba senator yoshi ayo da yoshi ayo ma ai kafin yoshi ayo wani ya yi. gemade gemade da nan kuma amadu ali ya yi daga kogi a'a amadu Ali ya yi eh. Eh, wannan eh, tsohon tsohon minista wannan Audu Obe shi bai daga daga Benue again. Ga su Salamar Lan. Salamar Akwai mutane da yawa manya wanda suka yi shugabancin PDP. Waɗannan guda biyu abun da yasa na kira sunan su su sun taka matsayin da ya kai inda ko ƙasa ce in dai suna cikin jam'iyyar da ke mulkin ƙasan in za a yi abu za a neme su domin matakin da suka kai na na shugabanci. So idan aka neme su suna da yara ko abokanan aiki da suka yadda da su da suka san sun kware za suna da amana. Domin duk inda aka ɗauko mutum da bai da gida a siyasa, bai da bai da wani tarihi a siyasa aka ba shugabancin babban jam'iyya irin na PDP dole ne a samu matsala. halin da pdp ta shiga ba a taimaka mata sai aka bar pdp da kokon bara tana yawo tana neman agaji don haka malam nasiru ina son ka san wani abu muddin ba mu yi kokari mun ka gyara mu ba muna kallon 2027 uh, bannar da za mu yi da masifar da za mu shiga a siyasance da waɗanda suke ganin ruwa ta sha da waɗanda ke ganin ba su neman wani mukami ko ta kujera wallahi za su shiga wani duk wata maja ko wani tunanin da za a yi jam'iyyar pdp ta wuce haka nan a dawo a gyara ta a dawo a fuskantar da ita don haka duk waɗannan abubuwan yusuf ardo an ce ba kwa gayawa shi wazirin adamawa gaskiya Eh, haka ne me yasa ba ku gaya masa gaskiya wannan tunaninsa ne ya faɗa saboda shi wazirin adama mutum ne ƙwararre a siyasa kuma ba wai yau ya fara ba shekaru bila adadin ya yi gwamna ya yi mataimakin shugaban ƙasa mukamai na iya dai ƙarshen mukami a ƙasa daga shugaban ƙasa sai mataimakinsa babu na gaba da su to wanda kawai ya rage masa ya rika shi ne shugaban ƙasa so wanda ya kai wannan mataki a siyasa ai bayan mu masoyansa da ma'aikatansa yana da maba da shawarori waɗanda ake ce ma consultants wanda suke ba shi shawara na tafiyan siyasa ƙwararru ba magana masu neman kuɗi ba ai duk wani aiki da yake cin nasara ba magana masu neman kuɗi ba duk wani duk wani aiki yau ko konsultant ɗan irin ma konsultant ne ka so aiki kai ya kai consultant akwai ƙwararru ina ga maka na ce maka tun 1994 tun 1994 siyasa da shi na san Masu raro mu dakata a nan. makon gobe ma ɗora daga inda muka tsaya kuma in allah yadda za mu gano shin pdp za ta iya gyaruwa ko ko akwai wata jam'iyyar adawa da take shirin maye gurbin pdp ne a madadin gta hausa amurka ke magana ni nasiru adamu el hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wasu alaikum To a gaida Nasiru, yanzu kuma ga Bala Ɗahiru Bronco da labaran wasanni. za mu leƙa gasar premier league na nigeria inda aka fafata a wasan mako na 19 ƙungiyar ƙwallon kafa ta bendel insurance ta samu nasara akan kwara united da ƙwallo biyu da nema niger tornadoes kuwa ta doke barau fc ne da ƙwallo biyu da nema sai ikorodu city ta samu nasara akan remo star da ƙwallo ɗaya mai ban haushi eyimba ta lallasa 3ac da ƙwallaye uku da nema yayin da yar kanemi ta bi bayelsa har gida ta doke ta da ƙwallo ɗaya mai ban haushi wari kuwa sun tashi canjaras ne a gida da ƙungiyar ƙwallon kafa ta wiki tuwaris biyu da biyu rivers united ta doke rangers da kwallo ɗaya mai ban haushi katsina united ta bi kun kalifa har gida ta cilla mata kwallo ɗaya mai ban haushi plateau united kuma bata ji daɗi ba domin a gidanta abia warriors ta bita ta doke ta da kwallo ɗaya mai ban haushi kano pilas ta samu gagarumin nasara akan kungiyar kwallon kafa ta nasarawa united da kwallo uku da nema har yanzu kungiyar kwallon kafa ta rivers united take jan ragaman teburin da maki 37 a wasanni 19 da aka fafata ta yayin da ake shirin juyawa zagaye na biyu. za mu leƙa bangaren wasan kwallon kafa da ake fafatawa gasar cin kofin kwallon kafa ta nahiyar afirka a can kasar morocco ta wannan shekara bayan da najeriya ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta tunisia a wasan ta na biyu na rukuni tsohon ɗan wasan ƙungiyar kwallon kafa ta najeriya andrew uye ya gargaɗi 'yan najeriya da su jajircewa don samun nasara a wasan da za su fafata na rukunin ca inda ya bayyana cewa nasarar da ƙungiyar kwallon kafa ta najeriya da ta samu akan kasar uganda shine zai ba karfin gwiwan zama jagoran wannan rukuni andrew ya bayyana cewa jagorancin rukuni yana ba wa kungiya karin gwiwa a wasannin da za su fafata a nan gaba har yanzu ne muna can kasar morocco inda a jiya aka fafata a waɗansu wasanni kungiyar kwallon kafa ta kasar gaban ba da daɗi ba domin mozambique ta doke ta da kwallo uku da biyu sai kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar sudan ta samu nasara akan equatorial guinea da kwallo daya mai ban haushi yayin da algeria ta samu nasara akan burkina faso da kwallo daya da babu babban wasan hamayya da aka fafata kuwa shine wanda aka buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta kasar cote d'ivoire da kuma kasar Cameroon an tashi a wasan kunnen doki daya da daya sai dai har yanzu kasar cote d'ivoire take jan ragaman teburin na gasar da maki hudu yayin da ita ma kasar kamaru take binta da maki hudu a ci gaba da fafatawa da ake a gasar na kasashen afirka kuwa a yau akwai wasanni da za a fafata shi tsakanin kasar zimbabwe da kuma kasar afirka ta kudu yayin da angola suna tare da kasar masar wayannan wasanni za a buga shi da misalin karfe biyar agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi karfe hudu agogon gmt da ghana da misalin karfe takwas na dare kuwa kungiyar kwallon kafa ta kasar comoros suna tare da kasar mali yayin da har ila yau a wannan lokaci zimbabwe za su barje gumi tare da kasar Maroko a wasan rukuni na uku bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a Najeriya. masu haro da haka allah ya kamo karshen shirye-shiryenmu na safiyan nan sai kuma idan allah ya kai mu da karfe tara da rabi na dare agogon najeriya niger kamaru da chadi wato takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da sabbin shirye-shirye kamun mu sallama da ku ga gaisuwar taya murna ga mai martaba sarkin misau alhaji ahmed suleiman saboda cikarsa shekaru goma kan gadon sarauta allah baiwa sarki jinkiri mai amfani hakanan muna taya wakilin amurka ke magana a yankin zandar rashidu haru da amaryarsa bilkisu sanusi murnar ɗaurin aurensu wadda za a yi da safiyar yau din nan da karfe bakwai da rabi na safe a ƙofar gidan malam sanusi bunare zabarawa a ƙaramar hukumar hawan dawaki allah ba su zaman lafiya da zuriya ɗayi ba yanzu a madadin ibrahim alfa ahmed da ya kawo muku labaran duniya da yusuf aliyu harande wanda ya jagoranci shirin da sauran wakilai a nan ni sahabu imam aliyu zan dakata in sallama da ku ku wuni lafiya mu kuma allah tashe mu lafiya mu zama lafiya.